أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya su hana kuwa ta'ala wanda da yardarsa da ikonsa muka sake haduwa a cikin wannan masallacin mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Imam al-Bukhari al'adabul mufrad wanda yake mun yi kwanaki mu yi karatu ba saboda uzuri muna fata jama'a za su yi haƙuri. insha Allah ta'ala in jama'a ba su manta ba karatun da muka yi na ƙarshe a lokacin mai magana game da a kashe gina kuɗi sanya kuɗi a cikin gina wanda yake a an yi bayanin cewa komi kai kana samun lada in banda kashe magina kuɗi to yau kuma za mu tashi babu amalin razili ma umalihi babin da ke magana akan aikin mutum tare da yan ga aikin shi kayan ma ga aiki jinga suna da suka shigo cikin sosa kama musu in noma na taimar ya kama kuya tare da su kuma kayan jinga ka gama ko baka sa hannunka ba dole su kare ka biya su amma sai ka shigo sai ka sa hannunka ai tare da ke jama'a ina fata mun gane kila masu gina kai musu jinga gina za a yi ko ka ɗauke su yi sai ka so kai ma ka ɗauki kwanon ɗiba siminti kai ma a ɗauka tare da kai kila kaya musu jingar gina za a gina maka fakawe ko za a gina maka rijiya sai ka ce mutum guda ya shiga ka ya dinga miƙo ma kana ja ma'ana ka shiga cikin masu yi maka aiki ku yi tare kuma bayan ka riga ka yi jingara su ka ƙare zama ina fatan mun gane maganar shi na maka cikin ana yi haka nan ko ba a yi me ya matsayin wannan addinin musulunci Allah ya ba mu ikon ganewa yake haddasa na abu hafsin ibn ali قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أمر ابن وهب الطائي الطائفي قال حدثنا غطيف ابن أبي سفيان أن نافع ابن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن أمر قال للسياج عبد الله بن أمر ياتي قال لابن أخي له ya fi mu dan uwa ɗan ɗan uwa na shi mana ɗan ƙanin shi ne ko ɗan shi ne kharaja min al ya fito daga cikin jama'a masu yawa sai ya ce masa aya amalu ummaluka ma'aikatanka suna aiki kenan suna tun cikin aiki yanzu ƙala la'adir ya ce ban sani ba ko suna tun suna yi ko kuma ba su ba su yau ƙala sai ce amma laukunta saƙafiyan inda ka kasance daga cikin mutanen ɗa'ifa in kai daga cikin mutanen ɗa'ifa ne la'alimta ma ya amalu umaluka kada ka san abin da ma'aikatanka suke aikatawa za ka shiga cikin su kuyi tare sun fata ina su ne wayoyo mu faƙala sai ce ina rajula ita amila ma umali lalle mutum idan ya aiki tare da yan ga aikin shi ya yi aiki cikinsu ya sa hannu suka yi tare fi darihi gida nai waƙala ƙala abu asim abu asim ce marasun fi malihi suka suna aiki cikin dukiya ta yi suna masa ayyuka don ya biya su to inda ya shiga cikinsu ya kawa musu to kana amilan min umarillahi azza ya kasance ma'aikaci daga cikin ma'aikatan Allah mai buwaya da girma ka kaga ma'aikatan Allah Allah biyan su zai kenan yanzu wannan aiki da kama sadaka na kama sadaka ke jama'a ina fatan mun gane magana abin da yasa ya kawo wannan asar yana gwada yana son ya gwada mutum cewa idan ka sa aiki ai ma ba wai tsaye ɗiza ke da kana kallon mutane ba a'a kai ma ka shiga kama ko da jingar ba ka cike ka sa masu aiki da shi suna suna sai ka shigo kawo musu ka sa masu aiki su kafci ma wurinka sai ka su kama ka ɗauki kwasa a kawo musu kama yi tare wannan akwai alheri ciki da yawa ka kasance daga cikin ma'aikatan Allah don yanzu kai wannan aiki da ake yi Allah zai biya ka su kuma kai za ka biyan su sannan daga cikin unhwanin wannan ba a yi makista ko ba gaskiya ba in kana cikinsu ba a yi makista saboda kana gano da aikin gudana ba a yi ma jaruhe ko ba gaskiya ba amma lokacin da dai zan baka ne kana can gida suna an daji suna aiki yadda suna ga dama su yi in suna kare ka jiyan su kaga wani saboda ma abin ga sai a gashi na gida ma sai in kun kare ku bugo min da kun kare ɗaya ku taso ku to sai in biya ku bai sai ga aiki ba to saboda ka shiga cikin ma'aikata yana da mahimmanci a cikin addinin musulunci ka kama musu wannan aikin lara ne gare ka ratashin kiyama jama'a ina fata mun gane wannan magana ke kawai kana da kyau kasance mu za ka kula da irin wannan in kai ma'aikacin daji ne kai ma in gidanka ne ake magina in wane ne aka yi maka to yana da kyau kasance ka shigo cikin masu aikin in ka shiga cikin sai ka gaya aikin gudana da eh, in ma kai ma libare ne babu komai suka shigo a aiki da kai eh na gane shi da wayawa kai ba kai na da aikin ba kai ma leba kai ma yaron mai ginin da so kun gari lalura ga tare da ni za a yi saboda haka wanga aiki sun tare da ni za a yi ka tare da ni za a raba sai ba matsala sai a yi ai kowa na sa ido ya da ya ta gudana in kai musu kiss suna ganewa ko ba gaskiya ba in ka kana son ka nuna kai ina ka so a raba da kai suna ga to gaskiya wannan aikin gana ka ba kai ba kai mu aiki ba mu ba mu yadda da gajin ga kana cikin ko ba gaskiya ba saboda haka haka nan in dai kai tsakanin da Allah shi ke sai araba da ke ba matsala bane Allah ya samu dace so daga yan uwa musulmi kun ga wannan dai babu ne Imam Bukhari yayi akan na sadaka ihsani ke sa dan ga aiki aiki ka shi kana isa da shi manzo Allah ya yi magana game da ka sa bawa aiki sai ka tuwa kawa mai bawon ka ne ka sashi aiki sai ka to kuma kama masa wannan ya gwada cewa kana da kai mutumin kirki ne ko ba gaskiya ba amma sai ga wani ya sa wasu yan ga aiki aiki ya wahalshe su bayan ya wahalshe kuma babu abinci kuma babu tashi da wuri wani zuwa ya kai zama ya aza kujera har sallah ba su zuwa da gaskiya abin da kawo ba yanka tashi matsala sai akwai lokacin sallah ba a ta ya sallah sai bita ta bige wasu da yanka kiran sallah sai a sun shi ke su cikin gasu saboda haka ba za a tashi ba ko ya an ka sallah an cikin aiki ne saboda haka shi gaskiya bi ma yadda a sa sallah sai biyu ta yi to kaga duk irin waɗanda suna ka gama kansu matsaloli na rayuwa to Allah ka ba mu ikon ganewa yace babu tadawil fil bunyan babin da ke magana akan tsawaita gina mutum ya doguwar gina dinga yin doguwar gina wanga ya ja ya tsawo wanga ya ja ya tsawo babin da zai magana akan wannan shin abin so ne ko akwai gyara ciki dogayen ginoni ka shi kowa ya yi upstairs shi na za mu diwa makaranta mu ji mi an ka game da wannan ya ce haddasa ismail Kala haddasa ni ibi abi zinadi an abihi an abdurrahman al'arabi ana bi hurrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah manzon Allah yace la taqumu sa'atu hatta yatadawalu an-nasu fil bunyan manzon Allah yace alqiyama ba za su tsaya ba sai mutane su dinga yin dogayen ginoni la taqumu sa'atu hatta yatadawalu an-nasu fil bunyan alqiyama ba za su tsaya ba sai mutane su dinga yin dogayen ginoni suna yin dogayen gidaje nasu suna alqiyama ka tsayawa kenan idan muka dubi wannan hadisi yana gwada ma daga cikin alamomin tashin kiyama shine yin dogayen ginoni ne manzo Allah ya faɗa a cikin alamomin tashin kiyama ko mala'ika zuri yawa manzo Allah labari yace akhbirni an amaratiha ka ba labari daga alamomin tashin kiyama da mun gansu mun ga alamta yace an tadal amatu rabbata shine a samu koyan gata a yi uwar gijiyarta mana abin da aka ne shi ne bawa ya a hida yanzu shi wanda an ka aihuwa shi a dawa ga shi a bawa malamai suna fasaha suka ce a samu upside down a samu wanda a sama ya koma kasa wanda a kasa ya koma sama wanda za ka ba umarni sai ya dawa shi ka baka umarni kenan sai ga ɗanka sai ya dawo kai ka yi tsoro ne ba shi ka jin tsoronka ba wanda za ka ga abubuwa sun koma sun sunkuye wayanda an manya sun koma ƙanana wayanda ƙanana sun koma manya to su ne daga cikin alamomin tashin kiyama kiyama na an tarar amatu rabbataha yace wa an tarar hufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yata'awun yata'awun fi bunyan yace kuma zaka ga mutane marasa takalmi sannan marasa tuwahi ko kaga tuwahin za ga tuwahi ne wa'in suke ba a cewa ma tuwahi sannan masu kiyon awaki masu yawan kiyon awaki tumaki da awaki amma za a ga sun zo cikin birane suna yin dogayen gidoni in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama a samu mutane suna yin dogayen gidoni duk wanda ya samu kuɗi sai ka gina ofciya sai ga ofciya sun yawa ko ina to wannan alama ce daga cikin alamun tashin kiyama abin tambaya anan nan yabo na ko zargi na an kai yin dogayen ginoyi yabo na ko zargi na eh kenan abarin dogayen ginoyi kenan ko eh <laughs> eh yanzu abin tambaya shin yanzu zargi na aka yi na yin dogayen ginoni ko ko yabo na an kai ko ko ba aiba ba zarga ba <laughs> alamu na gura siya kenan kenan kenan zargi na kenan o oh. to ta ina zargi ya shigo ina na an ka zargi ya shigo wajen yin dogogi na inda zargi ya shigo wurin dogogi na shi ne waɗanda adda kudaden yin na halatta masu yin wannan gina ba su da yawa wanda ke da wahala kaga gina da za a kashe miliyan goma a ce tsintsarsu miliyan goma na duk halali na illa kalil cikin mutum goma da wahala a samun biyar wanda miliyan goma da gida na an kai na miliyan goma gwargwado dai kasan dai gidan miliyan goma ko na ba ko a halin yanzu don wani ko ba upstairs ba gidan miliyan goma ba komi ba ne tun wurin tun rufa wanda shi aka shi miliyan goma to saboda haka yan uwa musulmi wannan abin da yake gwadi cewa dai alkiyama in ta yi kusa mutane za a buɗe musu duniya da yawa mu ta buɗu ko ta fara buɗe ba ba ina za a ga wani da wuce shekara talatin ba amma za a ga ya samu kuɗi sama ga miliyan ɗari wanda a da irin mutanen da mai shekaru irin nasi kila ko dubu ɗari ma hirgita ya suka yi amma yanzu wanda ka gami sun shekara ta talatin amma miliyan ɗari ko ta sauran hankali ba su yan duniya ta buɗe ke saboda haka in ko ta buɗe dama za a yi abubuwa da yawa kenan yin dogogi na inda yin halafi na ba matsala ba ne sannan daga cikin inda ake samun matsaloli dogayen ginoni wanda suna kare ma wasu abin nan iska ko kuma na mai kama da haka kuma wasu lokuta akan samu waɗanda a sama suna kallo iyalin waɗanda a ƙasa misali Allahumma sai wasu wurare waɗanda suke gaskiya an yi tsari sosai suka ga abin na ta yaya da ya kamata Allah ya ba mu ikon ganewa hadisi mu na biyu yake cewa akhbarana abdullahi امام البخاري bukhari yace abdullahi ya العباري قال labari خريف خريف ابن الصائب ibn ابن الصائب ibn العباري ya ba الحسن يقول ناجي حسن al-hasan yaqulu كنت ادخل yana ادخل yace kuntu النبي صلى الله عليه وسلم في nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina shiga dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin khalifin sayyidina usman inji inji Hassan. fa atanawul suqufa haythu sai in taɓa ruhin sama in miƙa hannuna biyadi ko biyadayya ko biyadi da hannuna in yi shiga ɗakin matan manzo Allah in yi haka sai ya taɓa sama taɓa ruhin sama ɗakin na tsawo ko bai tsawo ya yi sama eh yake ma ɗakin matan manzo Allah sun yake shiga amma in yi haka ga hannu haka ya taɓa sama ya taɓa ruhin sama radiyallahu an idan ya gwada ke ɗakunan matan manzan Allah ba ruhi na an kai na mai tsawo irin haka nan hadisin da aka zai mai bayanin damina ma an ka ruhin ba idan idan muka diba za mu ga annabi sa ma shi rayuwa ta duka ɗakunan da yaka zama shi dai ba wai higher life ta manzan Allah ya da kun gani akwai lokacin sayi na umar ya sallama ma annabi sallallahu sai annabi ya hito da kwancin tabar makaba da kuncinsa sayi na umar ya gani hankalin shi ya tashi ya rasulullah yanzu kai ne za a kwanta bai tabar makaba har sai ma alama ga fuska irin haka ga kisra da kaisar can cikin manya-manyan gidaje benaye sai manzan Allah ya ce awa an tafi shakkin yabin khattab yanzu kana cikin shakku game ni manzon Allah nake ya kai da khaffaf sai ulaika qaumun ujlat lahum tayyibatun fi fi hayatihim ad-dunya yace wa'antan wasu mutane wanda a gaggauta ba su abincin su tura rayuwar duniya su tun yawun su ulaika qaumun ujlat lahum tayyibatun fi fi hayatihim ad-dunya wa'antan wasu mutane a gaggauta musu arzikin su aka ba su tun yawun su ko su da lahira ba su da komi kenan kun ga wannan ya gwada cewa don mutum na cikin rayuwa matsananciya a nan duniya ba shi ya bari cewa bai ba za a wurin Allah ba na daga cikin abubuwan da manzan Allah ya sama na jahiliya waɗanda ya sa'a musu shi ne ɗaukar cewa in ka ga mutum da haske duniya ko lahira shi da haske ba haka ba ne ma'ana in ka ga mutum da kuɗaɗe a duniya ma'ana kenan Allah yana so ne kenan ko lahira ma haka nuna wannan shi a fahimtar jahiliya manzan Allah sai ya sa'a musu a cikin wannan manzo Allah sai sa abu shi bai da wannan so da yawa akwai wa'anda Allah maɗaukakin sarki ka ba su arzikin miyar sanyi kuma lahira ba su da komi ko ba gaskiya ba Allah ya faɗa cikin bakara ya ce wa minan nashi man yaqulu rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya Allah ka buɗe mana arzikin arzikinka a duniya sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khalaq amma bai da kowane irin abu a ratashin kiyama ko dan kadan bai da ya ci ya tun a duniya lahira komai bai da zero Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa inna inna ma numli lahum khairul li anfusihim wala yahzunka lisanun fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah alla yaj'alahum hazzan fil akhirah Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu ke yin gaugawa suna shiga cikin aikin kafirci kar su ɓata maka riya manzo Allah kada ran kai ba saboda su Allah ya ce yana jinkirta musu ne har su gama cinye abin su da ya ba su duniya yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah Allah ya nihin bai sa musu ko ya rabo a ranar tashin kiyama in kiyama ta tsaya rabo ko dan kadan ba su sun sun za su cinye abun su akwai wani bawan Allah da ya je gina kwaranda gina zinari ya yi tayi ya yi yi bai samu sai ya wahala wani ya shiga sai bai rikewa ciki sai ya samu ramin da ya shiga duk da ke rijiyoyi sun gane a da mutum shi ka rijiya da kai ne amma yanzu rijiyoyin ma manyan mutane ka tuwa su su su masu gina wahala ɗaya su kai in ka gino akwai abin da za a baka jama'a ina fata kun gane magana mun sai inda aka gina nan mun ga yadda abin yake suna wahala kwarai daga su wallahi wani sai an samu hanka da irin katayen ledan nan mai faɗi ta dinga hura mai iska cikin leda har ta haya isko sana mun ce wurin nan in mutum ya hito ya da kasa wanda ya zo cikin kabari ya yi burin-burin kama ba mutum na ba so dama kake gani irin wa'annan mutanen wallahi wasu ko sallah ba su yi shi ne nan gina zinari kawai gina zinari in kuma zinari zinariya ke saboda ka ya je gina kwaranda bai samu ba sai ce ya Allah ko da arziki na lahira na Allah ka bani kamar suka ba da labari suka ce ya shiga kan ya samu ya samu wadda babu wanda taɓa samun irin taurin nan duk tarihin wannan maginar ba wannan wannan maginar ba a taɓa samun irin ta ba amma ana ganin zai arzikin da kila shekaru zai haye mutu da cin arzikin abin da ya samu in ka san girma ta kai wani lokaci haka ta game sosai ta yi gudan babu sai ya tsaya tuna da addu'ar da ya farko ce Allah Allah ko arzikin lahira naka bani sai ce in yana jin tsoron in dai ba arzikin lahira na an ka bashi ba saboda haka ba zai ce mai tsoron an ta cikin ruwa ce ka ce samu ce kato sai ka zinariya shi ke na ce allah yan arzikin lahira na shi ke ta sai sha hawa kai lahira sannan na karanta kisar wani mutum mamaki wasu yan galadima eh a ko bai yau bayar ya ya ba shi yanzu farko ya yi addu'a kuma ya faɗi abin da ya kaso sai an ka jarrabe shi kuma sai an hagwada mu sai tsoro sai gaba na ya faɗi da yanzu kaga alama tana gwada cewa kamar arzikin layana an ka ɗogo an ka bashi so da ya roƙi Allah kuma an karɓa an ɗauko abin da an ka ba shi hayyar rayuwa ta gama bai cinye ba ka kaga iya ce ce ba shi ke nan ba <laughs> duk da yake wallahi zamanin ga namu na yanzu na rantsi da Allah akwai wasu mutane inda za ka aje musu miliyan ɗari ka ce wanga san lahira na wallahi suna cin su sai a ce lahira babu komai wallahi mana ina gaya maka halin mu ne yanzu ga yadda muke yanzu na kai da kissa wata wata boye Allah wata gimbiya ce babanta basara ke na kuma sarauta mai girma kwarai da gaske sai Allah ya babanta rasuwa sai an ka naɗa yayanta shi a sarki yayan nata yayye ta yi aure duk wanda aka kama ta ba su duk wani da ya barin ta daga wani sai ya tozi ina sai aure ɗaya sarki sai ba su a ƙarshe sai ta ce maku yanga gidansu da Allah ina son ki ta in ki ga mutum mutum mai kamili mutumin kirki ki kawo min shi zan aure shi ko bai da komi boye ga suna hita yau da gobe suna dawowa yau da gobe suna suna cikin gidan ba su zuwa koyi a wasu rana ta ga wani mutum kamili ya yi itti daji ya biyo zai wuce a gidan sarki sai ta ta kira shi ta ce ana kiran ka gidan ce a a ba ni na ba ce a a an ce ana kiran ka ce wa shiga na ce gimbiya wanci so shi ya tsoro in ba wani abu ya faru ba da ya ta aji iske ne shiga ciki ta hito ta ce ta bincike shi sai addini duk ya sani gwado kuma ga da kamala ta ce son nake ayi ta sa in samu miji in aure gaskiya da waɗanda ka zo da ɗan galabimomi da wa duk deban amma da yanzu gaskiya in dai ka amince ni ina son ka mai aure dan na ga alama akwai alama kamala tare da ya ce to shi gaskiya talaka kana bai aji komi ba sai ya yi itace su nai sama abin da ya ce ya ce wannan ba matsala ba ce ban da gida gida na kara ne bukka ce nake babu matsala za mu zauna tare suka yari shi ya kasar dama mutane gane wana ba su shi aure ba wai manya manyan gini na aure ba fa wai kawa mace manya manyan wani wai shi na a'a ba shi da ba ko ba gaskiya ba kai wata mata mai bakin wayo midin ta ce masa kin san wance gani ban da gida kuma auren ga ina son mu yi shi tace to wala ni wane ba shi ya matsala ta ba ni inda samu gida cikin ka na zamna ko cikin masaya kai da babu matsala ha sai ji ai allura sai ya zamar dole almuhim an yi auren kuma sun ce sun zamna ta zama cikin bukka da shi da ita kowane ibara suke burgudu ana azumin asirin da alhamis ana kiyamun lail inda ya yayi rayuwa ita abin suke yi tare saboda Allah ya haɗa zukatan su tsakanin su wata rana kuma shi kwal ana ce kullum su ya hita ya buɗa abinci kullum na wannan shi abinci yau an ka samu shi wani aka sanya shi don bai isa zuwa gobe gobe sai an koma hita ta samu wani kuma gashi da gimbi a gida ne kuma shi ba ɗan garaji ma nan saboda aka shi kokarin ka ya ga ruwa mata asiri gogodo ran nan ta yi azumi ya ce duk inda yake samun aikin kwada gobe samu ba duk yadda yake ya samu abin zai kama bai samu ba sai ta samu wuta ya arwalla ya roƙi Allah ya Allah ina roƙon ka taimake ni Allah ka san kunya Allah goyi Allah ga tayi azumi ba ta buɗa baki ya Allah ka ba mu abin da zamu ci yadda kanta kan sai gashi an jiho mai jikka irin kulle da kuɗi daga sama irin kuɗin da na ƙarfa ciki masu yawa yana murna sai ya ɗauko yayo gida ko da ya taho gida yana murna ya sami ta ce wa da ya sami ta ce farin ciki muke arziki ya zo ta ce wani irin arziki sai ɗauko mata jika kulle da waɗannan kuɗin ciki ke gani abinda na samu ina ka samu sai ta tambaye ta ina ka samu wanda matanmu ba su mana yanzu haka na dukkan shi ko da bandur sabbi na yan naira dubu dubu nan dubu ɗari nan dubu ɗari ka ajiyar matakka ba ta bai kawai ka sai dai ayi magana ka so ka ce albaba ko ba gaskiya ba magana ta farko da ta harmata wani abin da za a yi yanzu ta shi ka ta ka ta ka ta ka ta mana gasa saka za a kawo mana mutu ka kaga eh, su sai hun sun fara tambaya ina ka samu wanga abu sai ce mata wallahi yau na yi ni ban aiki ko ni ban samu na yi na yi in samu aiki ban samu ba sai ni a rula na roƙi Allah Allah ka mu arziki sai muka samu wannan sai na samu wannan sai ko ce yi eh. to kai hankuri ko yanzu ka sake koma inda kai sallar nan can kuma ka sai da kuɗin ga ka roƙi Allah ka ce Allah ya arziki mu lahira na ka ba mu Allah kuma da arzikin nan in ku arziki mana duniya ka ba mu mutu kuma iska ya tashi kiyama ya Allah ka bar muna abu bawa Allah sai ya koma tan shi abu ya bashi mamaki ya koma tan ya sake yin sallah ya sake roƙo Allah shi wallahi ko da ya gama sallah ya sallame ko ƙasa ko basu babu jikar na ta ɓaci ta da ni karanta kissan nan ina karanta wa mata lokacin ce so kun ga irin mace kirki ita ce wadda ka iya rayuwa da mai da kowane hali ta samu kanta amma yanzu an waye gari mace in za ta aure ka sai an dibu gina da kai da yanzu har da kwamiti mata yi na a sai a dibu gina wani ma tun lokacin arzu foundation sai ya ce ya kai ta gani tun ba ya auren ba sai ya fi ya gwada masa ɗakunanta ga kitchen ɗinki ga toilet ga bedroom ga ne ga dani ga sai ya gwada mata komai sai to yayi dan sai a ci gaba in ku ya riga ya yi gina to ya fara ta lokacin aure ya fara gaba sai a ce a ce a dibu daki sai a ce a dibu dakuna a dibu sai a ce gaskiya a faɗa mai nan bai ba sai an kashe an saki wa ce na ji kai da garbe a imana in da tibi aka zuwa <laughs> a ibana su zo ka su mata kalkali da abin gansu su saboda daga mafi yawancin mata duniya ta a gaban su saboda haka dole sai an ce an dibo gina ka to almuhim yan uwa musulmi abinda aka son a gane shine wato ita rayuwa da ka gani roki Allah madaukakin sarki ya aje ma arzikin kan lahira wallahi ya hina duniyar ka ciwon ga arziki na duniya da ka gani yadda ka san inuwa na wucewa ta kai na yi magana da wani bawan Allah nan wurinka ba a kodaɗe ba ya ce wallahi wani ina tabbatar ma shekara kaza yana faɗa min dayancin kaza ya ce wallahi cikin ya ina ƙarfin miliyan ɗari amma nan da muke abin da ya kaso a samu dubu biyu ko naira dubu a bashi ke saboda ka ni yanzu kuɗi ba waɗanda kan sa hankali yanzu ya yi sun ƙari yanzu kaga wanda ka yan mallakan miliyan 100 suna da ƙarfi suna da abin nan su yanzu an dawo naira dubu na bashi shawa kasa a kuma tsala ko ba haka ba to nan na zai gwada ma ita duniya wadda ka hagarinta ba ta da tabbatuwa babu tabbatin abin da aka hannun ka zai tsaya maka kai dai abin da aka so kawai yi kokari cikin rayuwar duniya ka samu abin zaka ka bauta ma Allah ka biya bukatunka na ka da iyalinka da yan yaranka da Allah ya baka ka ruwa makanka asiri ko ba gaskiya ba in Allah ta yanzu ba masu nauyi ka roƙi ya baka masu albarka in Allah zai baka masu nauyi ya baka masu albarka ko biliyan nawa na Allah ya baka inda suna albarka za su yi kyau amma ya baka waɗanda ba su albarka su wahal shekarar duniya ka mutuwa baka da imani to wallahi ba alheri da ba saboda ka shi yasa kar mutum ya roƙi Allah ya bashi arzikin lahira ya yi arzikin lahira in ka tunye shi wallahi duniya lahira ko da ka zaba ka da koshi ko ba gaskiya ba kuma arzikin lahira yawa da gai yawa gare ba ɗan kaɗan na ba don shi abin da sa ka tsaye yawa gare saboda lahira tsawo gare ta kuma lahira ba ka in za kana kai ƙwadago ka samu kuma lahira babu in za kana ka shekawa wani ka zama yaro ne hidi ba ya ɗan ma wa an laisa lil insani illa masa wallahi ran da ka faɗi kan mutu abin da shi shine za ka samu ba ka zama yaron wani jama'a ina fatan mun gane maganarka ka ba ka zama yaron wani balle ka ce ya ta in ya raga to ya ɗan ma ba ka cewa bale ka ce kwaraka gidan wani a babu wani inda ka samu alherin Allah shi ke nan kowa yanzu da nashi babu yadda za ana ai aiki ba a sallah ba a azumi ba a kun daɗin kan za a ji daɗi ne kawai za a ji kuma abada kuma daɗi na yana tattanzawa na hauhawa yadda ka ga duniya yanzu mai kuɗin shekara ɗari da sun ka wuce irin rayuwar da suka yi na yanzu ya yi shi jin daɗi ga yadda aka gani ga zahiri ko tunda wanda ya shekara ɗari sun ka wuce ke wutar lantarki ma kila ba ta kawo ba misali ko bai da wutar lantarki bai da abubuwan da ka uwayen su daban na amma ha gabe kuɗin yanzu ga ya dafa ruwan zahi ne da AC ne da AC cikin ɗaki ya dafa ruwan zahi in zahi ya kaso ji zahi in sanyi ka je sanyi mota ta yi mai kuɗin da bai hau mota ba to aljanna ita ma haka take kullun jin daɗin sakewa yake aljanna kullun jin daɗin kullun kuma har abada ba a san lokaci ba baka aiki komi aiki ka riga ka gama magana wai ka wahala ko kai ciwo babu shi yasa aka san mutum ya gaya duniya sai kada ce lahira ta yi baki lahira ta abin da ta yi kura Allah ka ba mu ikon ganewa yan wawo sun yi kunji Hassan Allah ya kara masa yadda ya ce ya kasance yana shiga ɗakin ɗakunan matan manzon Allah kuma zamanin khalifa sayyidina Usman yace amma in ya shiga ɗakin matan manzon Allah in ya miƙa hannu ne haka ya taɓa sama kenan ya gwada cewa ɗakin bai da bai da ruhi mai tsawo kwaye da ƙasa kenan manzan Allah ɗakuna ne bai yi dogayen ɗakuna ba zama ina fatan mun gane magana Allah ka ba mu ikon gane ce wa bi sanadi an abdullahi da wannan isnadin aka karɓo daga abdullahi bin abbas ko abdullahi bin bin bin bin قال يتي أخبرنا داود bin قيس kala رأيت الهجرات يتي ناقا داكونا ما تمنظر الله من جليد النخل wanda yake an yi su ne daga gangan kabar da bino jaridin shine kabar da bino magashiyan min khariji bi suhuhi shari sannan kuma daga waje an sami wato gashi irin na dabbobi an ruhe daga waje yace wa a zunnu ardal baiti ina zaton fadin ɗakin min babil hujjata ila ila ila babil baiti daga kofa ta ɗaki zuwa kofa ta katanga na hawan min sittatin aw sab'i azra'in kwatan kucin zira'i bakwai ko shidda daga kofa zuwa katanga zira'i bakwai kaga ɗakin bai da fadi yace wa ahrizul baita dakhil ashar azra'in sannan haɗin gidan daga ciki zira'i goma ce wa sun kaho baina samani wa na hau zalika ce ina zaton dagawa ɗakin sama daga bulon ɗaya kwas na ɗaya zuwa zuwa sama ce kwatankwacin zira'i takwas ko bakwai zira'i bakwai ko takwas suna a tsawon ɗakin yace wa waqaftu inda babu Aisha sai na tsaya kusa ga dakin Aisha Allah ya kara mata yadda fa idha huwa mustaqbil maghrib yana kallon yamma kofar dakin na nashi tana kallon yamma sai na dakin ta kofar na kallon yamma kaga da ya sai dakin yake da ya shiga cikiya ga wanda yake jama'a kun je da aka siffanta yanzu wanga misalin da ake bugawa wanda an mesin ko wanda injiniya shi ke iya gano cewa a shi dakunan ba su da girma yanzu wanda ya ce makka ya shiga masallacin madina daga bakin inda an ka binne manzo Allah Wasallam da sabai ne guda biyu nan ɗan kewayen nan na ɗakunan mata annabi suke duka nan na da mata tara game da suke wuri guda amma ko sai an raba masa daban-daban duk rukumin nan nan na yake mata tara ɗakin suna a wurin domin kun san inda zai gwada muku tare suke wuri guda Allah maɗaukakin sarki da ya ba da labarin cikin sotul hujurat ya yi sura sunanta sotul hujurat surar da ke magana akan ɗakunan matan manzo Allah domin saboda abin da ɗauka hankali sosai wasu mutanen ƙauye suka zo suna son ganin manzo Allah su gana da shi shi kenan suka taimaka su aika manzon Allah ya hito ko su jira masallaci har sai annabi ya hito sai ba su yaka nan ba suka yi aikin mutanen ƙauye sai guda ce kai kuma bayan wancan ɗaki kai kuma bayan wancan ɗaki kwala mai kira ya muhammad ukhruj ilaina ya muhammad hito mana ka haka sun kai ta kira ne wanga ya kwala kira wanga ya kwala kira ko ne ya tsaya bayan ɗakin mace guda daga cikinsu wai abinda aka kima su cewa kowane gida da yake zai hito yanzu in kira ya mera zai hito sai Allah maɗaukakin sarki ya gwada musu abin da sun kawai kyauta ba Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun lalle wa'an ke kiran ka bayan dakunan mata mafi yawancinsu su ba su aiki da hankali ba walau annahum sabaru da dai sun yi hankuri hatta ta kharuja ilayhi sai ka zo ka isko su la kana khairan da yahin su alheri duk mutum kama kiran ka irin kiran maharauta kiran mutanen ƙauye sai ce wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama Allah ya gafarta musu Allah ya yahi musu kaga in ka diba zaka ga Allah ya tsage mutanen ƙauye da yawa kafa ga wasu abubuwa kuma kun ga sahabbai na to shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya gafarta musu abin sun kai na kiran manzo Allah bayan dakunan matan shi yawa musulmi dai wannan hadisi abin da kusa gwada mai shine dakunan matan manzo Allah ruhinsu ba mai tsauna ba kuma ɗakunan ba su da yawa kaga shi mai ruwaya hadisin ya haɗu tsawon ɗakin da haɗi ne da kuma harabar gidan ma gaba duka bai da yawa haka manzo Allah ya rayuwa ta hayar gama ya kuma ma Allah kenan nan masu zuhudu sai su rike su a to kai za ka da duniya illa ka samu ɗan ɗakin kaɗai ka samu ka shiga haka mutu miza kana ka ce ka dinga zuba ina fata sun gane magana sai ka wahal da kanka to almuhim ɗan uwa musulmi abinda aka so shi ne in mutum ya samu kuɗi na halali ne babu lahidan ya wasa amma shi gida abinda aka so kada a yi tafiya ɗakin da babu kowa ciki don an ce wani shaɗanuwa kwana ciki idan mutum ya yi gida ya yi ɗaki ne ya yi ɗakin mata ne ya yi ɗakin yara ya yi ɗakin bako to shi kenan duk bako ya tuna da wurin kwana amma a ce wanga ɗaki ɗaya safiya na haka ɗaya babu kowa ciki sun ci wani shiɗan an ka ajiye wasu jama'a ina fata mun gane maganar ta kenan in ma dai a samu ne shiga ciki ko kuma dai ya san a zama za'a za a yi amma mutum ya ya ɗaki goma cikin gida ne alhali iyaka da shi da iyali duka ba su ce zama cikin ɗaki biyar kaga bai kyauta ba wa'annan da kayan amfani da su wani wuri ka gina su an su hubusi ga wasu bayan Allah su shiga su da zan alheri ga mutum wanda ke mai karatun nan kwanan baya cewa mafi yawanci mutanen mu sun manta da sunna yin hubusi a gina gida a ce gashi na an ba musulunci shi bayan Allah duk wani wanda ya taso mutumin kirki ba mutumin banza ba a ba ya shiga in ya shiga ya samu nashi ya gina sai ya hita a sawar na nan ya zama ilayen milkiyamati wannan ya daga cikin abubuwan alkhairi wanda tun zamanin manzan Allah su kuma akwai shi nau'i biyu ne kuma ne bayani akwai wanda za a gina gida sai a cikin mutum sai tsawon rayuwarka na ba haka zama sai tsawon rayuwarka in shekara sun yi duniya yaran da biyan mutu ya dawo hannun mai abu sannan in mai shi ya rasu to ya kuma hannun magada ne ran da mutum da ya mutu sannan a kowane zai ce kuma roƙa ba da ni da kai majira juna in riga ka ya zama naka in ka riga ya zama nawa kuma kai da gidanka shi aka ce roƙa ba duk wanga sun zamani manzan Allah duk an yi maganganu akan waɗanda abubuwa ko gona ana yin haka hubusi an ba da gona ga na a samu bayan Allah wa'anda ba su da a ba su noma to wannan ya daga cikin alheri kwarai da gaske sayyidina umar yayi haka ya ya da gona tai wadda rabon da aka yi khaybara aka bashi ya ba da sadaka saboda Allah duk yayi fatin ta ga sun tana yin yayi fatin sosai sai duk ta yi rawa bayan Allah miskine da marayu da sauransu da matahiya da baki in sun ka to Madina du'a ba ana ba su to Allah ka ba mu ikon gane saboda ka ƴan uwa yi duk wa'annan karatuka ne wanda ke ana tuna ma jama'a abin da ya kamata su yi to Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa bi sanadi an abdullahi da wannan isnadin daga abdullahi bin abbas ko abdullahi bin mas'ud kala yace akhbarana ali ibn mas'ada ali ibn mas'ada ya ba mu labari an abdullahi rumi daga abdullahi rumi kala da khaltu ala ummi talq na shiga dakin ummu talq wa sahabiyat radiyallahu anha fa qultu ma aqsara saqaf baytiki hada mi yayi gadartar ruhin ɗakin ki haka yayi gajere ɗaki ga hannun ruhi kusa kusa haka qala sai ce ya bunayya ya kai ɗana inna amiral mu'minin Umar bin Khattab lalle amin mu'minin Umar da Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kataba ila ummali ya rubuta mu gwamnoninsa Allah tudilu bina'akum kada ku tsawaita ginoninku sai sama fa innahu min sharri ayyamikum duniya daga cikin mafi sharrin kwanakin da kun waye gari yanzu ku an manya ku adda dogayen gidaje to kun shigo mafi sharrin zamani mafi sharrin kwanaki domin annabi sosuma ya faɗa ya ce zaran kaga ana yin dogayen gini to alkiyama ta yi kusa alama kun so alkiyama kuma mutanen banza za su yawa kuɗin halali za su yi karamci sannan mutanen kirki za su yi karamci sannan bayan haka nan amana za ta yi karamci abubuwa zumunta za ta yi karanci san za ka samun mutum da za ka amince ma da kudin ka bashi ka ga mutum wani za ka iya amincewa ka bashi ka za ya riƙe ma yanzu ka ɗauki misali kana son kana da kudi miliyan goma kana son ka ba wani ya aji masu hagu sai ka ta ɗawa ya kamata sai ka kama manuwa za ka ba don kana ganin kila in ka ba wanga yana ita ɗinsu in ka ba wancan yana ita ɗinsu in ka ba wancan yana ita kaga amana ta yi karanci tun daga nan ke kuma ina fatan mun gane magana yanzu ka ɗauki misali ma kana son ka buɗe shaguna ka samu matasa ka sa sai kai tala daga wani yana ka sawa ko wanda ka ce min wallahi malam na ɗauko nasa sai so ya cuce ni ni kuma doko nasa ya kuma cuce ni har ma yanzu ban so wannan sawa ba akwai wani da mun ka ce Kano mun ce mun kai wanda da cije mu bai da lahiya lokacin accident sai muka iske ita asibitin asibitin kashina tun mata na annosis mata na kawa marasa lahiyar abin nan jinya yin waga ta canza wata kuma tun mata na kuma ƙabilu na kuma shi mai asibitin musulmi na sai muka tambaye shi muka ce me yasa ya kai haka bai ɗauki yan wani yasa sai ce wallahi ya ɗauko da yawa amana abbasu da yace duk wanda ya sa sai iska ya kasa kiyaye amana ko dai zan bai tsara aiki ne ba ko kuma dai zan yana ɗiba kuɗi ta inda bai kamata ya ɗiba ba yace wallahi da shi an matsala shi yasa su ku waɗanda dama abin da ya kawo su a kala samu su ci so su suna tsara abincin su kada su abincin suna suka tsarewa saboda sai tsara aikin su bakin rai ika a kore su to kun ga irin wannan ya zama suka ga wanda a musulmi mala wallahi suka na sai ka dahi cikin rayuwarka yau dan uwanka mai kurin musulunci sai ka so ka azaha ga lalura to ya cuce ka akwai wani na wanda yana lura kuɗi sosai ya ɗauka dan uwa ne kane ne uwansu guda su guda wallahi da an ka sami an ka buɗe mai dukiya malam da ya kwanci kwancin kwana ya waure ta ai sai da so ya kalla mai gidan kuma ne yana ɗauko yasa a duk irin waɗanda suna gwada alamomin tashin kiyama wani kanan kana kila ko wani abu kai yana ruwa ma'asiri asiri kanan kana ana fara yaji zahim in ka rasa amma ka ɗauko shi ka sashi ya yi wawar kudi ya yi ta gehen kai to yanzu ma sai ga ɗanka na cikin da za ka ɗauko ka sa ga lalura ɗanka wanda ka aifa amma sai ga ya kwasa kiyaye ma amana suna daga cikin alawomi na tashin kiyama Eh, eh. ya ce da gida ne na'am in! in! awo in! amma in! ya bari gida ne inna lillahi wa inna ilaihi

wani malami na ke ba da hmm. kuma abin ya nan kenan wai da ya toye ce ilalewa eh, ne kuɗin ga akwai kuma zan baka amma da Allah ka bari hagu wai yanzu kaga ɗari biyun da za a bashi ba su isai ba sai dai ta shiro da wasu a to a yi robarin a an shi kuɗin duka a talauta shi a ta shi shi ko sai ya arziki to zuka diba haka shi wancan mutum ka gani an ci kudin za a yi amma haya sai cika alƙawalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa jama'a wallahi kiyama an tayo kusa za ka ga abubuwa waɗanda su baka ma saba da su ba abubuwa sai su ta baka mamaki yadda mutane suke game da kuɗi yanzu hadisin ga da manzon Allah ya ce kuraye guda yi masu jinyuwa waɗanda an ka sake cikin garge na tumaki da awaki an ka sake su an ka rufe. ba na zafi cikin dabbobin nan ba ta kai barnar da son dukiyar son mulki kawa addinin mutum ba na son dukiyar son mulki kawa addinin mutum bai kai wato ya yi barnar da kura yi zafi cikin dabbobin ba ina fara kun gane misali yadda yake na nan wallahi ban tsoro gare kuma yanzu abin na yana faruwa yanzu za a ga wani mutum inda kuɗi zai samu to komi duniya yana iri. yanzu ka diba wani jinnu ya hukumawa wai dan adam na hukuma jinnu ya kawo magana jinnun ɗaya shi kudin mutane wallahi malam haka ɗaya ke reke ce taimaka mazi ke kana ina sai ce yana can wuri kaza can sai wani wuri sai ya dinga sama dokoki ya dinga sama abubuwa daban-daban kana kai kuɗi kai kudi kuɗi kana kai ɗazu wani gaban labari wani mutum ya taho shi sai da magani ya kai ya ce towa sai kowa nan kai tsaye ya aishi kuɗi ga mutane ya kai dubu ɗari da hamsin da ya ce ma kawo ba ka ma shakka ba sa iza kai ya ce da ya keɓe da kai shiga da kai gehi ya ce kun ka hito ba ka faɗa ma kowa abin da kun kai ya ce wallahi sai da ya tattara kuɗin mutane wajen dubu ɗari da hamsin nan wurin gafa eh ba kara ba nan kusa wajen masu gyaran motar kusa gidan ban ɗan farashi yace kuma wallahi babu wanda ya cewa ƙara sai mutum da juya ta yata sai da ya juya suna kallo da ya tafi babu wanda ya ƙara sai da ya ta ya ɓace sannan aka fara cewa kai nawa ya ce wallahi ni kaza an faɗa ni <laughs> har da wanda an kasa ya ce yace kaga ce da dubu bakwai an kasa gari kuma yana ina mazariya za a yi samu sai ƙara to saboda ka mutane yanzu suna tsahe-tsahe suna abubuwa daban-daban ya zaya a shi kudin mutum to duniya ka tare riga yanzu tarihi ce kowa da kudin na ya kasu kuma ga kudin da baka samu sai abin da an ka rubuta maka wallahi duk abin da ga ya shigo hannunka an rubuta ba shi zaka samu baka mutuwa sai ka same shi amma sai ga mutane suna wa Allah gaugawa ga lalura ubangiji Allah ka shirya da mu Allah ka samu gane to ina ganin wannan babu ya kare sai muku babu man bana bayan mutumin da ya gina sannan kuma ya ƙara yin wata da yake wannan babu ya kamata mu dakata daga nan sai wani sati sai mu ci gaba insha Allah Allah kurakura mu cikin karatu mu Allah ka yahe mana inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu da karanta ka samu aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh